ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dukkan godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Laraba sha biyar ga watan zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da hudu arba'in uku, wanda ya daidai da sha biyar ga watan yuni shekara ta dubu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu dani dauda inda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road a gwarimi jihar kaduna wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi a shafii rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a babi na 17 babun في وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر منكر أنت آية فرقو kamar yadda yake al'ada malam in ya kulla babi sai ya jero ayoyi don karfafa wannan babin idan ya gama jero ayoyi sai ya kawo hadisai da suke magana a kan wannan babi a jerin gwanan majalisun wannan littafi wannan shine majalisi na 103 za mu tashi akan aya ta biyu a wannan babi ne wa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an ya yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun Allahu akbar ana ya kafa hujja da wannan aya bayan wancan ayar da ya kawo falawa wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa sallimu taslima Allah ce ƙa’aha na rantse da ubangijinka ahir na rantse da ubangijinka layu al'ummanka ba za su taɓa zama cikakkun masu imani ba hatta mu fi ma shajara bainahum har sai sun hukunta ka a cikin abin da ya gudana tsakaninsu na sa'insa ka samu matsala da matakka? ne Allah ya ce mai manzala ce ka samu matsala da ɗanka me dokar Allah a kai me dokar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ka samu matsala da mahaifinka da mahaifiyarka me matsalar me dokar Allah a kanka me dokar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya karantar da al'ummansa a kai ka samu matsala da makwabcinka me Allah ya ce me manzan Allah ya ce ka samu matsala da wanka me Allah ya ce me manzan Allah ya ce ka samu matsala da abokinka ne eh, Allah ya ce ne manzo Allah ya ce ka samu matsala a wurin kasuwancinka ko wurin sana'arka wani irin doka Allah ya bada ka yi mu'amala da wa'annan mutane har sai kun hukunta junanku akan abin da ya gudana na sa'in sa'insa tsakaninku da juna sun mala ya ji dubi an fusihim sa'annan mutane ba za su ji kunci a zukatansu ba mimma ƙazaita daga cikin abin da kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai hukunci Allah ya ce kaza ko manzan Allah ya ce kaza akan wannan doka wa yusallimu taslima kuma su mika wuya mikawa. cewa wannan shine abin da manzan Allah ya ce saboda haka ba maganar ra'ayi an gane ka zo yin abinci a'a manzan Allah ce kada ai wannan ba za ka ce a to me ra'ayinka a wurin ba a'a shi sa imamu shafi'i Allah ya ji kansa da rahama lokacin da ya yi hijira daga gada da ya tafi Misira. yana zaune a cikin matsalaci sai wani mutum ya zo ya same shi ya ce a ce aka ina da tambaya malam shafi'i sai ya saurare shi sai ya ce an ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce kaza ba ya kawo hadisi ba? sai ce to amma akar makalla kai me fahimtar ka akan wannan imamu shafi'i sai ya murtuke fuska sai ce masa a fi kanisatin so ka gani za ka tambaye ni me ra'ayina a ina ya same shi a masallaci kuma an ce wa ya faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma magana wa kake nema shine wa yusallimu taslima anika wuya miƙawa to wannan ayar kuma sai Allah ce innama sai zo da adatul hasr ina fata an gane yanda al'amarin yake kana qaulal mu'minin zance na mu'minai idza du'u ila Allah wa rasuli duk wani mu'mini inda mu'mini ne duk lokacin da aka kira shi zuwa ga Allah da manzansa bi ma'ana ila kitabillahi wa ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam aka ce mai ga Allah ya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine ila ila Allah wa rasuli an ce ma ga Allah ya ce kaza a Qur'ani ga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza a hadisi li yahkuma bainahum an yi hukunci tsakaninsu kai da dan uwanka kun samu matsala kai da matarka kun samu matsala kai da ƴaƴanka kun samu matsala kai da makwabcinka kun samu matsala kai da abokan kasuwancinku kun samu matsala ko kuma a inda kake sana'a ma'aikacin gwamnati ne kai ko private organization waɗanda kuke mu'amala sai kuka samu rashin jituwa sai aka kira aka ce ma ga abin da Allah ya ce ga kuma abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan kai hukuncin wannan rashin jituwar ko kuma wani abin da kuke so ku yi aka ce ga dokar Allah ga dokar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ji an ce ma ga abin da Allah ya ce ko ga abin da manzan Allah ya ce an ya kulu sai kai mumini ne abin da za ka ce shi ne sami'na wa ata'na mun ji kuma za mu yi biyayya Imana wannan maganan da aka gaya min daji kuma zan bi shi kenan zaman lafiyar ka kenan to in kai haka sai Allah ce wa ulaika humul muflihun irin wa'annan mutanen da in an ce musu Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sa ketare shi wa'annan su ne suka rabauta a duniya kuma su ne suka rabauta a lahira mafobul mukhalafa shine duk mutumin da aka ce mai ga dokar Allah ga dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a ah, kai ni fa gidana ne nan sai abin da nake so an gane to kana da matsala wato mafhumul mukhalafa fa ulaika humul khasirun wa'annan sune suka yi asara wa'annan su ne suka yi asara ina fata an gane wa'annan su ne suka yi asara kamar yadda a wannan shi shine mafumin mukhalafa na wannan ayar in an ce maka ga dokar Allah ga dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kake yin aiki da shi wannan mutumin yayi asara ya tabe a duniya kuma ya tabe a ina ya tabe a lahira ko kuma a ce ka zo gidanka ne sai ka sa wani tsari a gidanka sai ka samu wani malami ko wani abokinka ya zo sai ce ah kwanaki fa na je wani masallaci an karanto hadisi akan kaza an ce ba daidai bane kuka ce a ah, wannan gidana ne kuma gidana sai abin da nake so za a yi to kana da matsala tabbas za ka shiga cikin asara a wannan gidan amince wannan wannan shine abin da ayan nan take ishara in dai aka ce ma ga dokar Allah ga dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine kai sana'a kake yi ko kuma ma'aikaci ne kai sai ka zo aka baka office yanzu kai ne final say a wannan office din ko sai ka ce kana yin wani abu kaza sai aka ce maka a'a wannan abin da kuke yi ba abin da ya dace ba, sai ka ce tunda abin da kake yi ba abin da ya dace ba ne kai oga ne kuma sai abin da kake so za a yi saboda haka kai ba ka yadda ba aka ce ma a'a da abin da shari'a a musulunci ta ce ka yi in kana Allah ya kaddara ka a matsayinka na shugaba a wuri to ganin haka idan ka bi ka tsira in ba ka ba to ka yi asara kuma wannan asarar shine kana nan ba za ka jima a wurin ba za a ɗauke ka saboda ka ƙi bin karantar rawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane shi sa Allah ce falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibuhum azabun alim lallai masu saba wa umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su yi hattara kada wata musiba ta same su a duniya ko kuma azaba mai radadi a duniya kafin lahira hadisin hakim a cikin mustadrak nasa hadisin abdullahi dan umar dan khattab ya fito da maganan a fili sai ce wa ju'ila dhullu was-sagharu ala man khalafa amri Allah ya sanya kaskanci da karanta da duk mutumin da yake saba umarnina zaka ga yana kaskanta a idan mutane kuma Allah yakan sa masa karanta a idan mutane ba sa ganin shi da kima to shi sa in kaga kullun ka shiga cikin mutane ana ganin ka karamin mutum kuma kai babba ne <laughs> ka dawo kai wa kanka adalci ka ah to me yasa haka to akwai wa'ansu umarni na manzo Allah da kake sabawa sai Allah ya jefa maka karanta a idan mutane ba sa ganin ka babban mutum kuma ka tantance a girmama ka saboda girman Allah ne baka amma saboda saba umarnin manzan Allah da kuke yi sai Allah ya sa maka karanta a idan mutane ba sa ganin ka girma sannan kuma ya kaskantar da kai a idan mutane to kaga a yau wannan inda mutane suna fahimtar haka sai su zauna lafiya Allah ya shirye da mu aya ta uku da malam ya kamata a ce ya sa ta anan shine ayar da ke cikin suratul ahzab وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم saboda wannan aya ta yi daidai da wannan babu wa kana lil mu'min bayuwa ga mumini inda musulmi mumini ne wala mu'minatin balle mumina musulma mace idza qada Allah wa rasuluhu amran duk lokacin da Allah da manzansa suka hukunta wani al'amari aka ce ga abin da Allah yake so a yi an ya kuna lahumul khiratu min amri rayuwa a ce kai kuma ka cewa ni ga na sama da na Allah da na manzansa sai ce wa man ya'si Allah wa rasulahu wanda ya saba wa Allah da manzansa faqad yalla dalalan mubina wannan mutumin tabbas inda Allah ya bata a bayyananne a fili Allah ka siya da malam kamar yadda yake al'adansa ya ce wa fihi min al-ahadisi a wannan babin akwai hadisai hadithu abi ta al-mazkuru fi awwal babi qablahu sai ce akwai hadisin abu huraira wanda muka ambace shi a babin farko wato a hadisin farko a babin da wuce babun fil muhafazati ala sunna wa adabiha shine hadisin abu huraira da'uni ataraktukum ko shine hadisin zala ce ku kyale na akan abin da na ku kai na sunna fa a ahlaka alladhina min Abin abinda ya halaka yahudawa da nasara wanda suka zo gabaninku ku al'umma da su su'alihi yawan tambayoyin da suke yi wa annabawansu واختلافهم واختلافهم على انبيائهم kuma saba wa annabawansu bayan sun yi tambaya an ce gare ce wallahi ba za mu yi ba kawai ka ji shi kawai zai takura mu za mu yi ba wannan shi ya halaka su to mu ba a yau mutum ne zai maka tambaya amma da amsa shi aljihu oh akar makallawa ne kaza mana ya ce kaza sai ce to malam ba wani dan sauki sauki jinin na malam ne kai addinin ba na malam bane iyakaci abinda malam yake yi ya ji maganarka ya baka amsa daidai maganar da kai masa in ka boye maganarka ka san mutane da yawa sukan fada cikin halaka wai su suna tunanin za su yi wa malam wani malam bai san gaibi ba sai ka zo kana da damuwa sai kai twistin din damuwarka saboda kana so a baka amsa da kake so yayi daidai da san ranka sai ka juya abin amma ba yadda abin yake gare ka ba sai ka ce to malam kaza kaza kaza da malam ya ji bayanin sai ce to in kaza ne kai ga hukuncinsa kaga wannan bayanin da malam yi malam bai saba wa Allah ba saboda bai san gaibi ba kuma bai san ga abin da ya faru ba amma kai da ka canza kake so a baka daidai da kai wannan hukuncin da malam ya bada bai canza dokar a wurin Allah a kanka ba in abin haramun ne yana duka haramcinsa kuma ko ba baka da uzuri a gaban Allah shi sa malaman fiqhu da usulul fiqh suka buɗe musamman babin usulul fiqh suka buɗe babi al-mufti wal mustafti babun mai bada fatawa da kuma ne mai karban fatawa ne kai mai tambaya da kuma shi mai bada amsa shi sa shi kuma mai bada amsa ana so ya zama mutum mai kunya da zurfin hankali da hangen nesa da kuma lura da mutum a wajen tambaya don wani yana zuwa idan zai tambaya malam yana sani sai ba da amsa to shi za so ka zama fatim wallahi wani kafin kai tambaya kana fara tambaya an san inda ka dosa idan malamin ya sa abin da yake shi sa sai ce a'a ga dokan Allah a to malam yana so sai ya dan karkace wallahi ko malam ya ji ya ce to eh kaza ne bi canza doka a wurin Allah ba in haramun ne tana nan a haramun ne saboda Allah ya san cewa ya kai kuma ka da kanka ne kai kana tunanin ka da malam hukuncin bi canza a wurin Allah ba Allah ka shirin nan malam yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala hadisi daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce lamma nazalat ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yayin ta ayar nan ta sauka ga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah Allah ya ce lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard duk abin da ke sama duk abin da ke ƙasa na Allah ne wa in tu'du ma fi anfusikum in kuka bayyana abin da ke zukatanku cikin zuciya ko au tukhfuhu ko kuka boye shi yuhasibukum billah sai Allah ya muku hisabi wato duk wani tunani mummuna da kake yi a zuciyarka da tunani kyakkyawa da kake yi a zuciyarka da mummunan da kyakkyawa duk sai Allah ya maka hisabi akai akwai wanda zai sha ba wanda zai sha shi ne Allah ce yuhasibukum bihi Allah Allah sai ya muku hisabi akan sa wa yaghfiru liman yasha'u yu'adhibu man yasha akan haka ya gafarta wa wanda shi Allah ya ga dama akan haka kuma ya ya azabtar da wanda ya ga dama saboda ne la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun shi Allah ba a tambayansa akan abin da ya aiwatar su kuwa bayi su ne Allah ke tambayansu akan duk abin da suka aikata shine Allah ce fala nas'alanna alladhi ursila ilaihim wala nas'alan al mursalin annabawa da aka aiko su zuwa ga mutane Allah ce wallahi sai mun tambaye su annabawa ko Allah ce wallahi sai na tambaye su su ma mabiyan annabawan Allah ce wallahi su ma sai na tambaye su annabawa shin sun isar da sako Allah zai tambaye su ku kuma da kuke mabiya annabawa kun bi abinda annabawan nan suka zo muku da shi ko ba ku ba Allah ce wallahi sai na tambaye su to wannan ayar da aka saukar da ita sahabbai sai hankalinsu ya tashi اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan ayar sai ta yi wa sahabbai tsanani hankalin ya tashi ba sa iya bacci ba san haka ce wani baya iya bacci yana cikin tashi hankali ko to sun hankalin su a tashe ke suka zo suka samu fa atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa thumma baraku ala rukabi qalu duk suka tsuguna akan gwiwowinsu sai suka ce faƙalu sai suka ce ai rasulullah ya ma'aikin Allah kaga nan gaban mutane da yawa suna ɗaukar shubuha sai su ce to ai gashi sahabbai sun zo sun fada a gurfane a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi magana saboda manzan Allah na zaune a ba ba za su tsaya gototo ba to sai suka fada a gurfane suna yi wa manzan Allah magana to wasu sai su ce to ai wannan ya nuna in zaka gaida wani na gaba da kai ka durkusa masa ba yi da alaƙa da wannan gaba saboda Allah ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a ahada to wani zai ce ai ayan nan masallaci aka ambata ne hujja akan ayan nan da malam ya kawo ta a wannan gaba al masajid jam'i ne na masjad da masjid ne malaman usul fiqi suke kira kalma mushtaraka kalma guda ɗaya tana ɗaukar ma'ana guda biyu Almasjidu shi shine bi kasr al-jim al-mu'jama bi ma'ana makanin alladhi yusalla fihi yadda ake sallah shine masallaci Almasjadu. بفتح الجيم المعجمة جيم إن ينادى فتحة معنى العضو جبع هم انجوانا جمعه المساجد جمع مسجد المساجد kaga ɗaya kenan ko jam'un masjid al-Masa'jidu. yanzu sun haɗa ina a jam'i ana ji wannan karatun to tun sun haɗa a jam'i imamu Ibn taymiya a cikin al-muqaddimah fi tafsir yake cewa idan aka zo kan aya tana daukan ma'ana sama da guda daya to wajibi ne ga malami idan ya zo kan wannan ayar kada ya fassara ta da ma'ana daya duka ma'anonin nan da ayar ta kunsa ya ciro ta saboda su Allah ke yi ba guda daya ba an gane to barka ji fikin aya Wa'annan annal masajida lillahi in muka fassara jam'in masajid da masjid kaga masallatai Allah kadai ake kadai tashi a cikinsu. su fala tad'u ma Allahi ahada kada ka kira wani Allah tare da Allah a cikin masallaci wannan ma'ana ta farko ya nuna shirka a masallaci ya fi girma a wurin Allah akan shirka a wajen masallaci amma dukkan su sunan su me shirka ma'ana ta farko kenan ana fahimta ma'ana ta biyu shine wa annal masajida da ma'anan masjid kenan an gane shine al-a'dha kaga waɗannan gaban wani gabai kenan sai hadisin abdullahi dan mas'udi sai fassara shi hadisin bukhari da muslim kirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin zalati an umarce ni in yi sujjada a gabai guda bakwai aljabaha wa ashara ila anfihi goshi hada da hanci eh kenan ko sai ce wal kaffaini kafin hannu guda biyu no kenan uku warrukubataini da gwiwowi guda biyu kaga nawa kenan biyar wa kadamai qadamaini da yatsun kafafuwa kaga guda biyu nawa kenan bakwai haka imamu ibnu kathir ya kawo tafsirin wannan ayar a cikin suratul jin haka imamu wato bagawi ya zo shi a tafsirin sa ma'alimut tanzil a karkashin wannan aya haka imamu shaukani a cikin fathul qadir haka shaykhul mufassirin ibnu jarir al tsabar ya kawo shi a ƙarƙashin wannan ayar ai in takaita maka duk wani malami na tafsiri in ya zo sai ya kawo wannan hadisin dan ya nuna maka ma'anar dai abinda ake nufi kenan ko cewa wa annal ka kaga wa'annan gaban lillahi Allah kaɗai ake amfani da shi gare su gare sa wa'annan gaban da su ake amfani wajen girmama Allah fala tad'u ma'a ahada kaga nan kaga fi'lu mudari'un ne ko maqrunun bila annahiya inji malaman wato usulul fiqh suka ce yadullu ala tahrim yana nuni akan haramci malaman nahu kuwa suka ce wannan fala ta ablagu min an fala ta da'una ma Allahi ahada sai suka ce anan fi'lu mudari'un ne ko suka ce suka ce majzumun bila annahiya wa alamati jazmihi hasfu harfin nun yadullu ala tawkid ku kuskura shine ka'idan a gani ko a hausa aka ce kakka yi kakka kuskura ka aiwatar da wannan abu wanne fi karfi kada ku kuskura ko shine an emphatic expression wajen baturi kenan ko wato karfafa magana yana nuna maka wanda abin kanka kuskura to shine sai Allah ce kanku kuskura ku yi amfani da wannan gaban wajen girmama wannan Allah a wajen girmama Allah Akwai, fala tad'u ma Allahi ahada amin ji wannan kaga wannan yana nuna maka ablahu wa aukad jumla ce wanda take nuna maka karfin magana wannan ba shi bane nan dalili na biyu akan wannan shine hadisin da imamu Hakim ya fitar da shi a cikin mutadara nasa kowa an yara matasa 'yan Madina suna da rakumi kasar raƙumi in ya fusata yana komawa carnivorous zai bi ka ya kama kan in ya kama ya kankala wannan hular da ke kanka zai cire to an fusata shi sai suka kulle shi a garke saboda zai bi mutane ya koma kamar wani kwarkwar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa sai ya gara kuma yana ta huci kawai sai maza Allah ce ku bude ne faru suka ce ya ma'aikin Allah ya fusata ne muna jin tsoro kada ya cutar da kai Manzala ce ce a'a ku bude suna budewa da ya ga manzan Allah sai rakumin ya rugo yana rugowa su kuma hankalinsu a wa Manzan Allah su ba wai karan kansa ba yanzu manzan Allah kawai saboda annabi aula bil mu'minina yana fusihi kawai sai suka ga raƙumi ya faɗi ya yi sujjada ya fada gurfani gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafafuwansa kawai suka ce ta wani mutum raƙumi ya yi wa manzan Allah durkuso to ai mu muka fi dacewa mu girmama manzon Allah mu durkusa masa saboda girma sai manzon Allah ce da durkuso halal ne to da a duniya babu wanda ya cancanci ma wani durkuso sai mata ga mijinta amma ya saba dokar Allah kaga yanzu me an warware wannan shubha kenan ko sai kuma hadisin Abu Musa al-Ash'ari ashabu as-sunan sun shi Mu'adh dan Jabal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Yaman a matsayin sa ne a matsayin sa na alƙali ya koyar da mutanen Yaman saboda a ciki akwai kristoci a ciki da ya dawo ya ga kiristoci in suna da kuma manya-manyansu a inda ya je ana za a gaida masu sarauta sai a durkusa a gaishe su yana zuwa sai ce in ko akwai mutumin da ya fi cancanta a durkusawa to ba kowa bane sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai wa manzan Allah irin wannan gaisuwar sai manzan Allah ce ni haka sai ce inda ka tura ni na ga in za su gaida manyansu ga yadda suke yi don girmama su sai na ce ai a duniya babu wanda ya cancanci a masa irin wannan gaisuwan in ba kai ba shi sa ina zuwa na yi maka wannan gaisuwa sai zala ce wannan gaisuwa haramun da a duniya akwai wanda ya cancanci da zan ce wani makuluki ya dukusa wa wani saboda girmamawa zan ce mata ta durƙusa wa mijinta saboda girman haƙƙin da miji yake da shi a kanta amma sai dai durƙuso haramun ne a gan warware nan shubaha ko to sura mutum ya kama ka shubaha ta uku ya ce ai annabi yusuf ko annabi yaqub ya durƙus sun yi wa annabi yusuf sujada da sauran 'ya'yansa su sha biyu ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم سيأتيته wannan saƙon shar'u man qablana ne an gane sai ce ai wannan shari'ar waɗanda suka zo gabaninmu ne to ai tun da annabi ne to ai kenan mu ma sai mu ce a'a shar'u man qablana laysa shar'un lana idza khalafa shari'atuna shi ka'ida da malaman usul fiqh suka bada shari'ar wanda suka gabace mu in ya ci karo da shari'a mu to ba shari'an mu bane amince wannan kaga an kauce wannan shubhar ko to sura wani ya ka maka shubha na hudu ya ce to ai kun taba hujja da hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito kuma shar'u man qabla ne hadisin Annabi Musa da yake wanka tsarara an gane wajhul muqarana ko sai a ce to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a wanka da dana Aisha kuma suna yin wanka tsirara kenan ya nuna ashe ne bai shaɓa wa shari'ar mu ba amince wannan kaga wani babun da zai yi amfani da shi ya kafa hujja da shi babu ita kuma ko duk wata shubaha da zai kawo babu ita sai je je kalo yayi kalacen wata shubaha kuma amma a wannan babun ya saba shari'a amince wannan saboda haka idan ka zo wajen babba yana zaune ba tsayawa za ka yi ba ba girmama sai ka zauna wanda ne to shine ka zo daidai da shi amma kana saman shi kenan gan zai ma magana ne sai ya daga me sai ya daga kai ya kalle ka kaga babu girmama to ne sai ka dauna ka dawo daidai da shi ke A zo wajen mahaifinka ina fata an gane yana zaune to kai ba za ka tsaya ba sai ka zauna shi yana kan kujera sai ka zauna a ƙasa baba ina kwana ina gajiya ba gajiya in yi ku zauna a kujera kaga yanzu shi ya baka me shi ya baka izini kaga wannan ka shi girmamawa kenan amma ji wannan sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa minna baya cikin mabiyan mu man lam yuwaqqir kabirana wanda baya girmama na sama da mu wa yarham saghirana kuma ya tausaya wa waɗanda suke kanana a cikin mu Allah ka shiga da mu malan yace kullifna min al-a'mali ma nutiqu sahabbai suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya daura mana aikin da zamu iya yi as-salata daga cikin aikin da Allah ya daura mana wanda zamu yi zamu iya yin sallah shi sa muke yi wal jihada kuma zamu iya yin jihadi shi sa muke yi was-siyama kuma zamu iya yin azumi kuma muna yi was-sadaqata da sadaka zamu iya yin sadaka Allah ce ni duk muna yi wa qad unzilat alayka hadhihi al-aya wa la nutiquha alhali kuwa an saukan muku da wannan ayar ya ma'aikin Allah ba mu iya ba ka ji ladabi ko qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa sai ya ce أتريدون أن تقولوا كما kama أهل الكتابين من قبلكم yanzu istifhamul inkari ne a taubihi yanzu kuna so ku zama irin ma'abuta littafi wanda suka zo gabaninku kristoci da yahudawa su ne suka ce qalu sami'na wa asaina suka ce mun ji kuma ba za mu yi ba kun ne? su haka suka ce wa annabawansu ga dokar Allah sun ji kuma ba za su yi ba Allah ce udkhulu ardal muqaddasata ko suka ce me ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha kai har abada wannan garin ba za mu shiga ba fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun kadiye da kai da Allah ka kuje ku je ku yaki mu ba za mu je yaki ba muna zauna a nan Allah ba da doka ko to shi ne ya kama za Allah ce musu kuna so ku zama irin wa'annan mutanen ku bar ku ji tarbiya da manzo Allah ya ɗaura su akai bal qulu manzo Allah ce ku ce sami'na wa ata'na ka rabbana wa ilaykal masir Allahu akbar sami'na ya Allah mun ji wa ata'na kuma mun yi biyayya ghufranak muna neman gafararka ya Allah rabbana wa ilaikal masir ya ubangijinmu makomanmu zuwa gare ka ne wato mun yi total submission duk da ba za mu iya ba tun da ka ce mu yi mun haƙura za mu kuma sun san ba za su iya ba ga da 'yan najeriya ne a yau ce ai ya san allah ma ya san ba za mu iya ba ya za ya ce mu yi to ba za mu yi ba saboda yadda mutane suke to abinda ma za ka iya an ce ka yi mutum yana ka maka flimsy accusing a kansa ka magana cewa ba yi wannan abun yi yanayi ne wata za ka za zai kama ka wasu flimsy excuses cewa ba za a yi wannan abin ba da makamanci haka to amma ka duba yadda sahabbai suke da tarbiyya da ladabi duk da abin sun san ba za su iya ba tun da manzala ne ya ce a ce kaga shi ne fikin imamun eh, nawawi yake so ka gane a mazala ce su ce ba sun ce ko ba su ce ba sun ce to me biyo baya alamma qara'a hal qawm a lokacin da mutanen suka bibiyi karatun ai tatabba'uha shine a al qawm tatabba'u ma qalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam suka bi wannan kalmar wata kalma ita ce wannan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir suka maimaita ta suka bi ta yanda manzo Allah ya karanta ta harfan bi harfin shine iktara'aha suka bi ta ɗaya bayan ɗaya wa zallat biha alsinatuhum harasansu ya wulaƙanta bi ma'ana suka ƙanƙan harasansu da wannan kalmar ne anzalallahu ta'ala fi isriha suna fadan haka sai Allah ya tausaya musu ije tuni shine isriha ana suna gama fadi sai Allah ya saukar da aya ka duba yadda tutar submission ya kai su wata aya ce amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da abin da aka saukar masa daga ubangijinsa almu'minun su ma mu'minai sun yi imani kaga Allah ya tabbatar da wannan mawkifin ko wannan mawkifi manzo Allah yayi imani yayi taslim yayi inqiyadi ko su ma sahabbai sun yi imani sun yi inqiyadi sun yi taslimi sai Allah ya ce to manzon Allah yayi imani da dokar Allah ba shi kadai ba hatta mu'minan da ke tare da shi su ma dukkan su sun yi imani sai Allah ya ce me kullun amana billahi kansu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambantawa daya daga cikin annabawan Allah dukkan su matsarci su annabawan Allah ne ba za mu ce wancan ba annabi bane kuma wancan saboda yahuda sun yi imani da shi ba ruwan mu da shi wancan kuma saboda kiristoci sun yi imani da shi ba ruwan mu da shi a'a su annabawan Allah ne kuma dukkan su mun yi imani da su kuma ba za mu bambance su cewa ba annaban Allah bane su sai Allah ce wa qalu su ma sun ce sai Allah ya maimaita wannan magana sami'na wa ata'na mun ji kuma mun yi biyayya wa faranak muna neman gafararka ya Allah ka tausaya mana karangwanta mana wannan matsalar rabbana ya ubangiji fa ilaikal masir gare ka makoma take falamma fa'alu zalika a lokacin da suka yi hakan suka mika wuya akan wancan ko nasakha Allah ta'ala sai Allah ya goge wancan hukuncin saboda ya san cewa wancan hukuncin ya fi karfin su kaman Allah ya gwada su ne da yanda za su mika wuya da suka mika wuya sai aka samu me mafita suka samu canji amince wannan fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah madaukaki ya saukar da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya daura wa rai sai abinda ran nan za ta iya zuwa da shi bi ma'ana wancan tun da ranku ba zai iya zuwa da shi ba an goge Allah ba zai tambaye ku ba yanzu kenan ne mun sha duk wani mummunan tunani da zato da ya zo maka a zuciya Allah ba zai tambaye ka ba Allah mun gode maka ba ka ba wai akwai mai sha a mu nan? abu Allah mun gode maka madalla musulunci wannan shi ke nuna maka daɗi da saukin addinin Allah an gane wanda bai san wannan ba bai fahimci wannan ba yayi asara ka duba tausayin Allah kuma ka duba irin miƙa wuyar da sahabbai suka yi sun san ba ba za su iya ba amma tun da manzo Allah ne ce su ce sun yi imani suka ce sun yi imani to so nawa ne mutum zai zo wajen malami yana tambaya malam ce ga doka ce suka hmm, hmm. ya ce ya malam in da ne kenan akwai matsala an gane eh, in yi haka ya malam wato hmm, ina akwai matsala ko kuma ya ce sai malam in ka ya ce sai malam <laughs> wato malam kaɗai zai iya wannan aikin shi ba zai yi ba ko kuma ya kyalkyale da dariya ya kalle ka to akwai matsala wato maganar da ka bashi ba zai aiki da shi ba Allah ka shirar da mu shi ne hadisin sai ya ce lahama kasabat Allah maɗaukake ce rai abinda ta aiwatar yana kanta wa alaiha maktasabat kuma duk abinda ta aiwatar yana kanta Allah zai tambaye ta rabbana ya ubangiji la akhidna in nasina aw akhtana ya Allah kakka kama mu da laifin da muka yi akan mantuwa ko akan kuskure to me amsan Allah barka ji rahamar Allah qala na'am Allah ce eh duk laifin da kai akan kuskure ko ko mantuwa Allah ce ba zan kama ka da shi ba an samu sauki ko ba samu ba to bari mu ji na gaba ربنا لا تحمل علينا بل ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا يا الله kada ka daura mana nauyin da ka daura wa waɗanda suka zo gabanin da yafi karfin su wanda zai takura mu ya sa mu shiga cikin kunci qala na'am Allah ce eh shi sa aka ce inda sallah ya kama ka kai sallah amma waɗanda suka shuɗe gabanin idan lokacin sallah yi duk inda masallaci yake in ya kai mil ɗari sai ya taka ya je ya yi sallah a wajen in ba ka ba Allah ba zai karɓi sallah ba mun samu sauki ko ba mu samu ba kana cikin kumburmin daji lokacin sallah ya kawai kira sallah ka kai alwalarka kai sallah lafiya lau sallah ka ta samu shiga amma waɗanda suka shuɗe gabaninmu duk inda masallaci yake sai ya nemo masallacinsa na ya sallah Kana Allah ka fi sallah an samu matsala ko ba samu ba kaga wahala ce akan su ko ku shine suka roka cewa mu kada ka daura mana irin wannan wahala Allah kuma yace yayi ka mana sauki ko ba ka mana ba kuma in aka yi yaki aka samu ganima aka ce ba za su ci ba za su tara a gaba wuta ne za ta sauko daga sama idan wutan ta ci wannan ganiman to Allah ya karba aikin da suka yi idan wuta ya zo wani ya ɓoye wani abu wuta za ta yi ta zagayawa ne ba za ta ci wannan abin ba kenan akwai wani ya boye wani abu sai ya fito da ita sannan wutar za ta ci mu kuma aka ce halak halak ku kasa ku raba an mana sauki ko ba mana ba an mana sauki Allah ka shirin da mu sai ya ce na ƙarshe ya ce rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ya Allah ka kaura mana abin da ba mu da iko a kansa mana ba za mu iya yin shi ba qala na'am sai Allah ce eh nayi muku wa'fu anna ya Allah ka yafe mana ka kankare mana zanabanmu waqfil lana gafarta mana warhamna ka tausaya mana anta maulana kai ne majibincin al'amarinmu fansurna ala alqaumil kafirin taimake mu akan mutanen da suke kafirai ne qala na'am Allah ce eh zan taimake ku akan mutanen da suke kafirai ne to me yasa Allah baya taimakon mu yanzu saboda mun saki dokarwa Allah shi yasa sai yake taimakon mu in muka bi dokar Allah sai Allah ne sai taimake mu wala yansuranna Allahu man yansuru Allah ya ce wallahi zan taimaki wanda ke taimaka addinin Allah inna Allaha laqawiyyun aziz saboda shi lallai Allah mai karfi ne mabuwai sai ce alladina in fil ard su ne waɗanda in suka ba su dama suka samu madafan iko a doron ƙasa ma'ana mulki ya dawo kan hannunsu kamus salata za su tsaye da sallah wa atawu zakata za su ba da zakka wa amaru bil ma'rufi za su yi umarni da kyakkyawa wa nahawu anil munkar za su yi hani daga aiwatar da munanan ayyuka sai Allah ce walillahi aqibatul umur kashin al'amari yana komawa ne zuwa ga Allah kai kaga an gama kaga Allah ya fitar da shurutut tilkin ko kenan ya nuna mana sai mun gyara kuma wannan Allah ka shirye da mu shine sai malam yace rawahu muslimun imam muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabul iman babu bayani taklifullahi ma yutaqu shine babu da ke magana akan Allah na daura wa mutane abin da za su iya haka imamu Ahmad ya fitar da hadisin a cikin musnadinsa mujalladi na 15 shafi na 198 hadisi namba ta 9300 arba'in da hudu a cikin musnad da imamu ahmad kaga mun karkare wannan babin kenan ko idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi a babi na sha 18 shine sabon babi kenan insha Allah subhanahu wataala anan zamu da aya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mun haɗa Allah ne in akwai tambaya za mu amsa in babu kuma shi kenan za mu tafi ta akan karatun da muka yi wa alaikum assalam na'am in hina'i kenan shi ma haramun ne shine na kwana na shi ma haramun ne eh ba a yi kawai ka tsaya kyam assalamu alaikum eh shine musulunci kuma shine sunna an gane ai duk daraja ba wanda ya kai manzo Allah kuma duk wani mai daraja a duniya ta dalilin musulunci ya samu me ta dalilin wa manzo Allah kenan ko sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah ya ce ba ai kuma bai bai an maka ba to waye kai kuma da zaka ce sai an maka dole awanci wannan eh na'am in ka zauna in zama ka yi wannan ba laifi in kai haka ka tsaya alaman kana abin da shi ne laifi ne na'am basharu wa alaikum salam a'a a tarbiyyar da musulunci ya bada shine in ka zo fitar da babba na farko daman ka'ida shine kai zaka fara mai sallama Allah ni assalamu alaikum in ka ce assalamu alaikum sannan sai ka ce ina wuni shi kaga zai amsa wa alaikum assalam ko to ba za ka fara miƙa mai hannu ba saboda yana gaba da kai shine zai ce assalamu alaikum in ya miƙa hannu to sai ka miƙa an gane wannan shine tarbiyyar da addini ya bada in shi kuma babba ne ya zo ya same ka ko da yaro ne karami shi ya kamata ya maka sallama za ka ce tunda kai ka zo ka same shi kuma yaro ne ko kuma ɗanka ne kai shi zai fara maka bisu a'a kana zai ka ce assalamu alaikum ka ce wa eh, in ya ce wa alaikum assalam kaga kai ka zo ka same shi kai za ka fara mai sallama an gane ka'idar kenan a musulunci akwai wani mutumi wata rana na taba ina zaune a kofar gidanmu ya zo wuri ya zo ganin mahaifina mahaifina na ciki yana zuwa kawai sai ce alhaji na nan sai na ce ya je koyo sallama kawai na yi fuska sai ce assalamu alaikum <laughs> sai cewa alaikum salam sai da ce to yanzu mana sai ce sai ya zo sai ce ala sai da ce yana ciki barin kira maka shi sai nan shiga na kira shi ina kira shi ba zan ya gaya wa mahaifina ba sai mahaifina ya kalle shi ya kalle ni sai ya yi dariya ya ce ustaz ne sai ce to wanda <laughs> eh, eh, Allah ya zamu dace na'am eh ba daji ne kungurumin daji sai kira sallah ya yi sallah ko da kai kadai ne ko da kai kadai ne ba lokacin sallah ya yi ba kuma lokacin sallah ya kai kuma ka ji kiran sallah ba sai ka kira sallah in ka kira sallah sannan sai ka yi sallah eh na'am wa alaikum salam na'am eh ko kai kai da kar amsa tambaya ce mai muhimmanci ce a ka'idar waya a mahanga ta shari'a wanda ya kira ka ne kamata ya fara sallama ko ko kai da dauga wanda ya kira ka ne kamata ya fara sallama saboda an kiyasta hukuncinsa da kiyasta shi da hukuncin gida in ka zo gidan mutum wa yake fara sallama eh wanda ya zo ko sai suka kiyasta wayarka da tamkar mai gidanka saboda me mahamula kana yawo da ita wajenka aka zo kenan ko sai in yana dagawa sai ce na'am kai kuma sai ka ce assalamu alaikum shi kuma sai ce me wa alaikumus salam an gane wannan shine tarbiya to kuma ka'ida a shar'ance so uku ya kamata ka kira mutum in ki kira bai daga ba to ka kara kiran shi saboda kiyasta shi da aka yi da babun sallama in ka zo gidan mutum za ka yi sallama sau uku in ba a amsa ba manzala ce ka juya to in ka kira mutum kira na farko daga ba ka kira na biyu daga ba ka kira na uku shi kenan ka fara kiransa in ya gani zai tuntuɓe ka an gane to mu kuma sai ka ga mutum ce a kira na farko ba daga ba me yasa za ka ƙara kira na na biyu a'a wannan shine ka'ida a shar'anci amma ji wannan karatun saboda an sa shi da tamkar gidan mutum saboda waye ka tamkar gidanka ne inda kake waye ka nan ko kaga kai kenan personal din ka din to in ya kira so ɗaya bai daga ba ka kira so biyu bai daga ba ka kira na uku kar ka ƙara kira sai ka kyale shi shi kuma idan ya gani kaga sai ya kira ka ko eh shine ka'ida Allah ka shirye da mu na gani shi kenan abinda muka karanta ide Allah ka saba mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana muna roƙonka ya Allah subhanahu wataala cikin rahmatka da lutfinka wannan hali da muke ciki na cikin jarabawa a wannan yanki namu na arewa rangwanta mana ka sa mana sauki a cikin sa wannan hali da muke ciki na kunci jarabawa na kidnapping da kuma bandit ya Allah ka tausaya mana ka kwarenye mana wannan bala'i sannan kuma yan uwan da suke suka fada cikin hannun irin waɗannan mutane ya Allah ka kuɓutar da su yadda ka haɗa fuskokinmu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azarta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka kintsa musu tsoronka a zakatansu tausayin mu da kaunan mu su sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah ka rike hannunsu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dukanka ba akwai ɗan uwa Alhaji Alfa ya samu hatsari a shekaran jin kenan muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa ya zama kafara a gare sa sannan kuma akwai ɗan uwa Basharu shi ma satin da ya wuce yana tafiya mota ya buge shi Allah kuma ya sa ya danye targaɗe Allah ya sa ya zama kafara a gare sa yan uwa wanda suke su da lafiya a gida ko asibiti muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya ya kuma ya sa kafara a gare su wanda Allah ya kaddara za su mutu ta wannan dalili Allah ya sa aljanna ta zama makoma a gare su mu kuma idan ta mu tazo Allah ya ba mu ikon cikawa da kalman shahada wanda ya gina wannan masallaci ya bada shi wakafi ga al'umma ya Allah ka gina masa kafaran gida a aljanna mu ma ka gina mana kafaran gida a aljanna wanda suke kallon mu da wanda suke sauraron mu ya Allah subhanahu wa ta'ala datar da su da alkhairin duniya da mu da su baki daya a hada fuskokinmu a cikin firdausul a'la fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk